بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا إلى الخالق الذي فطرنا كما قال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة من باسم الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يقيد الضلال من اتخذ بعض الخواتم ربا يعبد دون دون الله قال فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خليفة وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وقال إبراهيم الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يؤمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال تعالى وإن كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله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 jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata kuma daren laraba yau 23 ga watan da saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 430 wanda kuma ya yazo daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bujimin malamin nan shaikul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 wannan kuma shi da darasinmu na 41 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi na wannan masallaci kuma wannan shine na 85 mun tsaya akan gabar da malam ibnu taymiya yake mana magana akan abin da ya shafi tsarkake Allah madaukakin sarki da bauta wato ikhlasi wanda ikhlasi kuma shine jigo na san Allah idan mutum ya nuna yana san Allah to abin da zai nuna cewa san Allah ta gaskiya ne shine a same shi da ikhlasi ma'ana yana tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai ba tare da yana gwama shi da wani wajen bauta ba wanda duk zai yi da'awar san Allah amma kuma yana aikata shirka babu shakka wannan soyayya tashi bara gurbi ce yar jabu ce ba gangariya ba ce Allah madaukakin sarki yana labarta mana abinda annabawa kakaf suka zo da shi na tauhidi wato na bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da an hada shi da wani daga cikin halittunsa ba wajen bauta Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abinda abul anbiya'i Ibrahim alaihi salam ya gaya wa mutanensa inda yake cewa wa isqala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un Allah madaukakin sarki ke cewa ka tuna lokacin da Ibrahim alaihi salam ya faɗa wa babansa da sauran jama'arsa kabilarsa yace innani bara'un mimma ta'budun ni ba ruwa na ba ni ba abinda kuke bautawa illa ladhi ni, sai wannan wanda shi ne ya kage halitta ta wato shine sarki Allah fa innahu sayahdin shi ne wanda zai shiryar da ni ya nuna min gaskiya ya dora ni akan turbar da take mai gaskiya totar waja'alaha kalimatan kuma ya sanya wannan kalma wato kalmar babu abin da zan bautawa sai wanda ya halicce ni shi kadai zan bautawa ba ni ba abin da kuke bautawa wannan kalma da annabi ibrahim salam ya faɗa wacce ita ce hakikanin kalmar la ilaha illallah ubangiji ya sanya ta baqiyatan fi asibiti. mai wanzuwa ce a cikin zurriyar annabi ibrahim salam annabawan da suka zo cikin wannan zurriya tashi suka zan sun yada wannan kalma a haka nan da dama daga cikin waɗanda suka taho bayan annabi ibrahim suka yi imani da wannan kalma in ban da wanda suka zalunci kansu suka cuci kansu suka kiyarda da wannan kalma na Allah mu yarje on ko wala Allah sa dawo kan hanya shine ibnu taymiya yake cewa hadhihi al-kalima hiya kalimatu ikhlas lillah wannan kalmar da ake faɗa a cikin wannan aya waja'alaha kalimatan ita ce kalmar ikhlas ita ce kalmar la ilaha illallah wa hiya al-bara'atu min kulli ma'budi ne bara'a ku fita guje ma dukkan wani abin da ake bautawa illa min al-khaliq alladhi fatarana sai dai mahalicci wanda ne ya kage halittar mu a lokacin da babu mu kamar bala sahibu yasin kamar yadda mutumin nan na suratu yasin wanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana labarinsa cikin kissar mutane da ubangiji ya tura su zuwa ga wata alƙarya mutanen alƙaryar suka ta su suka yin imani da su wani mutum daga ƙarshen gari can wato kan iyakar garin ya zo ya yi imani da waɗannan mutane a ya yi imani da waɗannan manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya turo kuma ubangiji ya sakanka masa da gidan aljanna bayan sun kashe shi to shi ne wannan mutum wanda ubangiji ya ba mu labarinsa a cikin surat yasin wa daraba Allahu matalan وضرب الله مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وبنجي يبام لا بار ون cikakkiya في سورة ياسين عند ubangiji yake كبات لا بار أصحاب القرية ashabal qaryati wato ma lokacin da muka lokacin da manzanninmu suka zo musu malaman tafsiri sun yi magana biyu dangane da wannan aya su wane ne waɗannan manzanni da aka tura su wannan alkarya sun ce wannan alkarya ita ce karyar alfasiya alfasiya karya ce wacce da tana cikin siriya amma tana cikin ƙasar taki to alkarya ce a cikin ƙasar taki a yanzu waɗanda aka tura wasu malamai suka ce almajiran annabi isa ne alaihi salam guda biyu da ya tura su wannan alƙarya suka je suka yi wa'azi ba a yarda da su ba sannan wani da ake kira habibun najjar ya zo daga bayan gari wanda ya yi imani da waɗannan manzannin na annabi isa alaihi salam ya kuma kirawo mutanen wannan gari cewa su yi imani da waɗannan manzanni amma sai suka kashe shi bayan kashe shi ubangiji ya ce qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wasu malamai suka ce a'a ba manzanni bane na annabi isa manzanni ne na Allah kuma wannan kisar ta kasance tun gabanin aiko annabi isa alaihi salam bal ma tun gabanin aiko gabanin aiko annabi musa alaihi salam abin ya faru suka ce wannan shi ne abin da wato zahirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana kisar a cikinsu suke nunawa suna nuna cewa ba manzannin annabi isa ba ne manzannin Allah ne domin abu na farko da zai nuna haka ayoyin da suke cikin kisar duk suna nuna manzannin na Allah ne ba wai manzannin annabi isa ba ne ba 'yan saƙon annabi isa ba ne 'yan saƙon ubangiji ne domin Allah cewa izja ahun izja a halmur sannan Allah cewa iz arsalna ilayhi mutnaini fa kazzabuhuma iz arsalna ubangiji yace lokacin da muka aika musu bai ce lokacin da annabi isa ya aika musu ba ce lokacin da mu muka aika musu mutane biyu fa kazzabuhuma fa azazna bi thalithin fa inna ilaykum mursalun suka ce mu manzanni ne zuwa gare ku kaga wanda yana nuna cewa manzanni ne daga Allah ba wai manzannin annabi Isa ba kuma karshe kissar can ubangiji cewa ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kaga anan ba ana nufin manzo da wani zai aika ba ana nufin manzo daga Allah sannan kuma abu na biyu da yake nuna cewa manzannin na Allah ne ba wai manzanni ne na annabi Isa ba cewar da mutanensa suka yi musu cewa ما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ko ba wasu bane face mutane kamar mu magana galibi manzanni ake gaya wa ita al'ummomin manzanni suke gaya ma wannan magana wa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw sai mutum ne zai shirya da mu suka kafirce suka ba da baya sannan ubangiji ya wadatu da kafircewa su kuma ubangiji ghaniyun hamid mawadaci ne sannan wanda ake gode masa haka nan ubangiji yana cewa wa ma mana annati an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula ba komai ya hada mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu face sun ce yanzu ubangiji mutum zai aiko a matsayin a matsayin manzo qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da a ce a doron kasa mala'iku ne suke tafiya a nitse to da sai mu aiko musu da mala'ika a matsayin manzo to amma tun da mutane ne mutum ya kamata mu aiko musu da haka kafirai sun rika gaya wa al'ummomin su kana kafirai sun rika gaya wa manzannin su cewa ku mutane ne in antum illa basharun misluna ko ba wasu bane face mutane ne kamar mu to kaga wannan yana nuna cewa waɗannan manzanni ne na Allah domin idan manzannin annabi Isa ne alaihi salam dan menene za su ce ko mutane ne kamar mu daman ai annabi Isa mutane zai turo zai turo mala'ika ne zai turo mutum ne da ya zan ba su da wata hujja ba su da wata shubuha amma cewar da suka yi in antum illa basharu fitluna sannan lokacin da suka karyata su kaga da suka karyata su a nan inda a ce annabi isa ne ya aiko su to kaga ba ba ba ba wato ba su suka karyata ba annabi isa alaihi salam suka karyata a sai su ce musu ku je ku tambayo in ba shi ne ya aiko mu ba ku je ku tambayo ku ji cewa gaskiya ne shi ya aiko mu ko ba shi ne ya aiko mu ba amma da suka karyata su sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ubangijin mu ya san mu manzanni ne zuwa gare ku kaga ba su ce annabi isa ya san mu manzannin sa ne da ya aiko mu sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin kaga wannan ba kalmomi ne waɗanda manzanni ne suke faɗa wa ma alaina illa al-balagh al-mubin da yake kanmu na wajibi shine mu isar da sako kaga duk wanda yana nuna cewa waɗannan manzanni ne daga Allah ba manzanni bane daga Isa al-Masihu alaihi salam domin idan manzanni ne na Isa al-Masihu ba za a kira wasu manzannin Allah ba ba zai yi a kira wasu manzannin Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mutane da daban-daban daga cikin sahabbansa su ɗauki sako zuwa ga wasu sarakuna kamar irin su da ya kalbi da ya tura shi zuwa ga kaisara sarkin rumawa ya tura abdullahi bin huzafa zuwa ga kisra sarkin farisawa kaga waɗannan ba za ka kira wasu rusulullah ba irin rusulun rasulillah manzannin manzan Allah ba za a ce musu rusulullah ba kiran waɗannan cewa Allah ne ya aiko su is arsalna ilayhi musnaini ya nuna cewa waɗannan manzannin na Allah ne ba na annabi Isa alaihi salam ba sannan abu na biyu da yake tabbatar da haka abin da ya tabbata a tarihi cewa ita alkaryar alfasiya alkarya ce da ta yi imani da annabi isa alaihi salam ba a san cewa a tarihi an halaka ta ba bayan annabi isa alaihi salam ba a halaka wannan alkarya ba alkarya ce da ta yi imani da annabi isa alaihi salam lokacin da ya tura manzanninsa ko kuma lokacin da manzanninsa guda biyu suka je a zamaninsa suka je suka yi kira zuwa ga mutanen wannan alkarya wanda a yadda tarihi yake nunawa sun samu ɗan sarkin garin ya mutu ya nemi su tabbatar da cewa da gaske ne su manzanni ne daga annabi isa alaihi salam inda suka yi addu'a allah maɗaukakin sarki ya raya wannan mutum ya raya wannan sallashi a dalilin haka wannan alƙarya ta musulunta ta yi imani da annabi isa alaihi salam wanda alfaqiya tana ɗaya daga cikin alƙaryoyi guda hudu ko garuruwa guda hudu da kiristoci tun a wancan lokacin suke girmamawa da ita alfaqiya da rumiya wanda ita ce hedkwata tun da sarkinta Constantine shi ne da ya rungumi addinin kiristanci ya sa addinin kiristanci ya yi karfi domin an rika tilasta ma duk wanda ba ba kirista ba dole ya zama kirista saboda haka garin Sarumiya wanda yanzu ake ce mata Roma ta ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa da kiristoci suke girmamawa sannan Kudus wanda a nan ne suke cewa an haifa a nan ne aka haifa Annabi Isa alaihi salam a Baitulah sannan kuma Alexandria wanda a nan ne aka rika zaben manya-manyan malamai fada-fada na coci manya-manyan coci na duniya waɗannan garuruwa su ne garuruwan da kiristoci suke girmamawa kuma a dalilin wannan kissa ta manzannin annabi isa da ya tura ansakiya kaga ashe ansakiya wacce take a zamanin annabi isa wanda ya tura almajiransa ko kuma almajiransa suka je bayan an ɗauke shi zuwa sama wannan gari musulunta ya ba a halaka shi ba amma wannan alkarya da ake bamu labari halaka ta Allah yi wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama' وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون kaga ubangiji ya halaka wannan alƙaryar ashe kenan ba ita ce waccan ba ko kuma in ma an tsakiya to ya kasance da can sun yi tawaye da Allah ya taba aika musu da manzannin nan guda uku daga ba Allah ya halaka su daga baya da garin ya sake rayuwa mutanensa suka ci gaba da shirka a zamanin ko bayan annabi Isa alaihi salam kuma suka karbi addinin kiristanci ba haka wancan kissa ba ita ce wannan kissa ta ta manzannin annabi isa alaihi salam ba sannan abinda yake ƙara tabbatar da cewa wannan kissa wannan kissa kissa ce ta ta da ta kasance kafin zuwan annabi isa shine abinda wasu daga cikin magabata suka faɗa kamar abu sa'id al-khudri da wasu daga cikin magabata cewa bayan aiko annabi musa alaihi salam bayan an saukar masa da taura ba a sake halaka al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan wato fir'auna da mutanensa ba a kuma halaka al'umma gaba ɗayanta ba irin halakawar da aka yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi Nuhu, da mutanen annabi nuhu ba a yi ma wata al'umma irin wannan ba kamar yadda magabata kamar irin su abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da wani su suke faɗa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wala qad atayna musa al-kitaba من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بشائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون من باوى النبي موسى للتافي شيء التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى باين من هلك الأم من فرقه bayan halaka al'ummomin farko shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi littafi wato daga kan saba a samu wata al'umma kuma da aka yi masa irin wannan halakawa ta bai ba su kuma wannan al'umma da ake gaya mana kaga an halaka su halakawa ta bai daya in kanat illa sayhatan wahida fa idza hum qabilun ashe kenan kaga wannan kissa ta kasance ne tun gabanin tun gabanin aiko annabi Musa ma alaihi salam ba ma annabi Isa ba tun ma gabanin annabi Musa alaihi salam abin ya wakana sannan yana daga cikin wato abin da zai nuna maka cewa wannan kissa ba ita ce kissar waɗancan manzanni na annabi isa ba manzanni annabi isa abinda ruwayoyi suke nuna mutum biyu ne babu na uku babu kuma wani wanda ya zo min aksal madina amma ita wannan kissa kaga azzazna bi tarihin sannan kuma wa ja'a min aksal madina rajulun yas'a kaga kenan ya nuna akwai mutum na uku akwai na hudu a wannan kissar amma a kissar majaran annabi isa alayhi salam su su biyu ne duk abin da nasu suka suke nuna wa kenan mutum biyu ne kawai ba mutum uku ba babu kuma wani wanda ya zo daga wajen gari yana gudu haka wannan ita ce magana mafi karfi mafi dalilai a cikin tafsirin wannan aya wanda ita ce ibnu taymiya ya tabbatar a cikin littafin sa al-jawab sahih liman baddala din al-masih inda ya kawo waɗannan hujjoji sannan almajiransa imamuddin isma'il ibnu kathir a cikin tafsirinsa ya sake rairayo wani abu daga cikin maganganun malaminsa ya rubuta a ƙarƙashin wannan kissa saboda haka wannan sahibu yasin ko da kuwa a ce shine habibu najjar to ba waccan kissa ce ta zamanin annabi Musa a annabi Isa ko ta bayan annabi Isa alaihi salam ba wa ma li la a'budu alladhi fatarani yace me ya same ni me ke gare ni har da ba zan bauta ma wanda ya kage halitta ta ba wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku ubangiji wanda shi ne ya tsage halitta ta shi ya fi cancanta in bauta masa sannan ni da ku da kowa da kowa zuwa ga Allah yake komawa bayan mutuwa a hatta su joni ni aliha na riki wasu ababen bauta ban da Allah in yuri da yin rahmanu da zurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa yunqizun idan ubangiji Allah mai rama ya nufe ni da suka cuta waɗannan gumakan da kuke bauta ba za su cece ni da komai ba wala yunqizun ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba inni idan lafi dalalin mubin idan har na yarda na bauta wa abinda kuke kira na zuwa ga bauta masa ba Allah ba babu shakka ina cikin fata mabayyani wa qala ta'ala fi qissatihi wannan zabiri yana koma zuwa ga Ibrahim alaihi salam ubangiji يفعل أتكين كسر النبي إبراهيم عليه السلام بعد أن ذكر ما يبين دلالة من استخدم بعض الكواكب ربا بأن يبين آه، ما, ما يبين أبن ليك يبين فتا وأن ذاته لك توراري سنة متامسة إن الله بأوك كسر كيك باب الأبار كسر النبي إبراهيم وإسر إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أسنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين قال له وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جل عليه الليل فرأى كوكبا قال هذا ربي فلما أكل قال لا أحب الآكلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا wama ana minal mushriki annabi ibrahim alaihi salam ya kirawo mahaifinsa ya kirawo sauran al'ummarsa gaba daya zuwa ga bautar Allah shi kadai yayin da ya same su suna bautawa gumaka suna kuma cewa waɗannan gumaka da suke sassakawa wakiltar taurari suke wanda kuma taurarin nan alloli ne da suka cancanci a bauta musu suna bautawa taurari da rana da wata da abin da tauraron zahra da tauraron Otaris da Zuhal da Mustari duk suna bauta musu a matsayin ababen bauta ne ba Allah ba. To annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna cewa waɗannan abubuwan da kuke sassakawa kuna bautawa gumaka ne waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba za su fitar da ku komai ba kuna bautar banza ne kuna bautar babu ne wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin da kai da mutanenka duk kuna cikin bata mabayyani bayan ya nuna musu wannan sassaƙaƙen gumaka da suke bautawa ba Allah ba ne sannan kuma sai ya koma asalin abin da suke cewa gumakan na wakilta su ne wato saurari malamai suna da fassara biyu dangane da abin da ya faru ga annabi ibrahim alaihi wasu suna cewa wannan maganganu da annabi ibrahim ya yi a cikin waɗannan ayoyi lokacin da dare ya ainihin rufe da duhunsa a lokacin da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi wannan ubangiji na ne falamma akala lokacin da tauraron ya fadi ya bace qala la uhibbul afili ce kai ba na san ubangijin da yake bacewa falamma ra'a ba qamara bazidan qala haza rabbi yayin da ya ga wata ya fito karara gashi a fili domin ya fi tauraro a ciki qala haza rabbi ce to wannan ubangiji na ne فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين yace yayin da wannan tauraro abin nan yayin da wannan wata shi ma ya bace yace to ya ubangiji ubangiji idan har baka shirye ni ba to zan zamo daga cikin mutanen da suke batattu falamma ra'a shamsa zafiqatan qala hadha rabbi hadha akbar yayin da ga rana ta fito karara da haskenta wanda haskenta shi kuma ya tsira na wata sai ya ce haza rabbi wannan shi ne ubangiji na wannan kuma shi ne mafi girma falamma akalat yayin da ainihin ranar ta bace قال لئن لم يهدني ربها فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون yayin da ta faɗi sai ce ya mutane na ni ba ba ni ba abin kuke hada Allah da shi inni wajjahtu wajhiya lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah wanda shi ne ya kirkiri sammai ya kirkiri halittar kasa kuma hanifan na karkacewa duk abin da kuke bautawa wa ma ana mushriki da, kuma bana daga cikin waɗanda suke masu shirka wasu malamai suka ce annabi ibrahim alaihi salam a waɗannan a wannan kissa kana naziran wato a karan kansa yake bincike domin ya gano Allah yana bincike ne domin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah ba ne kuma akwai Allah wanda shi ya rinci waɗannan abubuwan gaba daya saboda haka ashe kenan wannan duba da yake yi duk yana yin shi ne domin ya kai ga samun shi ne wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ard wa liyakuna min al-mukminin domin ya zan cikin masu yaqinin abin da yake kai gaskiya ne tabbas waɗannan abubuwan da mutanen su suke bauta ba su ne Allah ba wannan wani bangare ne ko wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayyuka biyu na malamai wajen tafsirin wannan aya cewa kana ibrahimu naziran me yin nazari ne da bincike domin ya gano hakikanin ubangijinsa wannan ana ana jingina wannan tafsiri zuwa ga abdullahi dan abbas sannan kuma shi ne zafin shaykhul mufassiri ah, ibnu jarir tabari amma wasu da dama daga cikin malamai suna ganin annabi ibrahim a nan kana mulaziran la naziran wato mukabala ce ke jayayya ce ke da mutanensa sai yake bin waɗannan matakai domin ya nuna musu a aikace cewa waɗannan abubuwan da suke ɗauka a matsayin Allah ba Allah bane ba wai yana yin abu bane dan karan kansa shi bai gane ubangiji ba shi yasa yake yin waɗannan a maganganu suka ce ayoyin da suka zo akan wannan suna nuna haka cewa annabi ibrahim kana munaziran da naziran wato jayayya yake yi da kokarin kafa hujja ga mutanensa ba wai yana nazari bane dan karan kansa ya gano akwai Allah ko ba Allah suka ce saboda dalilai kamar haka abu na farko daman can annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ya ba shi shiriyarsa wala qad atayna ibrahima rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin min qablu ay min qabl an-nubuwah tun gabanin ubangiji ya bashi annabci ubangiji ya bashi shari'arsa qul li hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyaman millati ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikeen inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen ubangiji ya kora shirka daga annabi ibrahim ko bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba ubangiji ya bashi shari'arsa tun gabanin manzanci saboda haka ba babu wani lokaci da annabi ibrahim alaihi salam ya rika tunanin ko tauraro ne ubangijinsa ko wata ne ubangijinsa ko rana ce ubangijinsa a daman can yana bisa fitra yana bisa tatacciyar halitta da ubangiji ya masa wacce ba ta gaurawi da shirka ba suka ce abu na biyu kuma ta yaya annabi ibrahim yanzu zai zo yana maganar rana a tauraro ya bace ko wata ya bace ko rana ta bace dama ai ya san suna kashewa tun daga wata ya san cewa suna Ba baya bukatar ya zauna kwana uku yau ya ce tauraro ne ubangiji na gobe kuma ya ce wata ne jibi kuma ya ce rana ce da ya san da ya ga tun da ya tashi ya san tauraro baya zama da haskensa akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai tafi Tun da ya taso ya san cewa wata ma haka yake idan ya gudu akwai lokacin kuma da da zai bace tun da ya taso rana yana ga tana a tana faduwa to dan me zai zauna kwana uku in har a ce ma bai san haka ba tun da ya ga wata ya bace a tauraro ya bace ya san cewa wata ma zai bace rana ma za ta bace me zai zauna har kwana uku yana ta nazari domin har ya gano cewa ashe waɗannan da suna bacewa ashe ba su ne ubangiji na ba saura kaga wannan yana nuna maka cewa annabi ibrahim munazara yake wato kokarin tabbatar da hujja yake akan mutanensa a aikace ba wai shi karan kansa yake wa nazari da bincike ba abu na uku da zai nuna maka haka fadar Allah da yake cewa hajjahu qaumu qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan mutanansa sun yi jayayya da shi ashe kaga a matakin jayayya ne yake kokarin tabbatar musu da hujjar cewa waɗannan abubuwa ba Allah bane ba a mataki ba ne na yana bincike a karan kansa mataki ne yana jayayya da mutanensa sannan a ƙarshen iskar ubangiji yace wa tilka hujjatuna ataina ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa tilka hujjatuna ataina ibrahima ala qaumi kaga kenan wannan hujja ce da ubangiji ya bawa annabi ibrahim hikimar ya kinsa wa mutanensa fahimtar cewa abinda suke bautawa ba Allah ba waɗannan dalilai shi yasa wasu malamai suka ce da dama daga cikin malamai suka ce annabi ibrahim alaihi salam kana munaziran la naziran wato munazara yake yi kokarin tabbatarwa da mutanensa hujja yake yi akan bakin abin da suke bautawa ba Allah ba da kuma tabbatar musu da cewa Allah shi kaɗai cancanta bautawa domin shi ne yake nan dindindin ba ya da farko kuma ba ya da ƙarshe to shi ne Allah maɗaukake sarki yake ma falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na ainihin mayar da fuskata na fuskantar da fuskata ma'ana na fuskantar da gangar jikina da zuciyata gaba daya lillazi fatara samawati ga wanda ya kage halittar sammai da kasa hanifan ina mai karkacewa abinda kuke bautawa ba Allah ba wa ma ana min mushriki kuma ni bana daga cikin masu shirka إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أن تكمل يتعرفه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله أتحاجوني في الله ويقول ما تأني تجويدي بقى قال أتحاجوني في الله وتريد ذاك جايا دني في الله دنجلد الله وقد هداني كما الحال ياتي ولا أخاف ما تشركون به kuma ba na jin tsoron abin da kuke haɗa ni da shi wato kamar sun masa barazana cewa idan har ya ce zai ƙaurace ma bautar waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba to waɗannan gumaka za su cutar da shi za su sa masa lalacewa a rayuwarsa to shi ne yace wala su ma ko na bihi illa sha a rabbi shay'a ba na jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi sai dai abin da ubangiji na ya so ya same ni shi ne same ni wa a rabbi kullu shay'in ilma ilimin ubangiji ya yi komai haka ta tazakkarun ashe ba za ku wazantu ba ba za ku gane gaskiyar batan da kuke kai ba ku kai ba a kamu ba a shirarsu ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka abin da kuke yi na shirka wala ta kafuna annakum ashraftum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana ko kuma ba kwa jin tsoron cewa kun yi wa Allah shirka ma'ana ta yaya ne zan ji tsoron abin da kuke hada Allah da shi ko kuma ba kwa jin tsoron Allah ko ya kamata ku ji tsoron Allah domin Allah sama yake da duk abin da kuke bautawa shi ne ya halarci duk ya halarce ku ya halarci duk abubuwan da kuke bautawa to ku kun jin tsoron Allah amma kuna so in rika jin tsoron lodannin yace fa ayyul fariqayn ahqu bil amn in kuntum ta'lamun alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun wane ne ku ko ku ya fi cancanta ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a zuciyarsa ya zan babu firgici babu tsoro a ranta, ni ko ku ko da kuke yi da Allah kuke faɗa da Allah ko kuma ni da nake faɗa da gumakan ku ko kuna faɗa ne da wanda ya halicci sammai da kasai wanda duk al'amuran ku suke hannunsa amma ba ku ji tsoron rukumawa da shi ba ta yaya ni kuma zan ji tsoron faɗa da gumakan ku babu shakka wanda yake kan tauhidi shi ya fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa a nan duniya da lahira to kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar ikhlasi wanda kuma ita ce jigo ita ce tubalin ginin soyayya ga Allah wa kana ibrahim khalil alaihi salam haka nan a wata aya Allah madaukakin sarki yake ga mana abinda ibrahim ibrahim alaihi salam yake cewa قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يبيدني sun malfiyin ya ce da mutanen sa afara aikin ma kuntum ta'budun ashe ba ku ga abin da kuke bautawa ba ba ku tsaya kun duba kun ga me kuke bautawa ba antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku da daddu na tun daga kakannin kakanninku har zuwa yau abinda duk kuke yi na banna ba ku tsaya kun yi duba da nazari akan su ba fa innahum aduwwun to su waɗannan abubuwan da kuke bautawa duk abokan gabana ne abokan faɗana ne abokan rigima ta ne illa rabbal alamin sai ubangiji ubangijin halittu duka shi ne wanda yake masoyina. amma waɗannan abokan faɗana ne abokan gabana ne Allah zai khalaqa ni fa huwa yahdi shi ne wanda ya halicce ni fa huwa yahdi shi ne kuma wanda yake shiryar da ni shi ne wanda ya yi halitta shi ne kuma wanda yake shiryar da halitta ubangiji shi yake halitta sannan kuma shi yake nuna wa halittar abin da yake na shari'a da nuna mata hidaya ta ainihin rayuwa da kuma hidaya ta hidaya ta ta jiki da kuma hidaya ta ruhi hidaya ta abdan da hidaya ta adiyan hidaya ta abdan kowane kowace halitta da ubangiji yayi ya nuna mata yadda za ta rayu dan adam ubangiji ya ba shi gudun hankali ya san me zai ci me zai sha ya sanya zai nemo abin da zai ci ina zai zauna ya zai tsara matsuguninsa ya zai yi hulɗa da jama'a ubangiji ya kinsa masa wannan idan wani hadari ya tun karo shi ya zai kare kansa idan wata cuta ta same shi ya zai nemi maganinta wannan duk hidaya ce ta abdal wanda ubangiji ya kinsa dukkan halittunsa hatta dabbobi da ubangiji ya halitta iya kinsa musu wannan dabba ta san abincinta ta san abin da ba abincinta bane ta san inda za ta je ta nemo abincinta ta san kuma wanda yake mai cutarta za ka idan ta ga abin da zai cuce ta za ta yi kokarin guduwa wanda bin hidaya ce da ubangiji ya sanya wa halittunsa kamar da yake cewa sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa Fasawa sawwa walladhi qaddara fa hada ubangiji ya halitta ya daidaita halittar sannan ya kaddara dukkan abubuwan da ya halitta ya ya tsara musu rayuwar gaba daya a cikin kulki na kaddara a cikin lawful mahfuz sannan kuma ya shiryar da da wannan halittar da yayi ya nuna mata yadda za ta rayu to wannan hidaya ta abdan kenan hidaya kuma ta adiyan ubangiji ya nuna wa halitta hanyar da za ta bi ta tsira ita ce wacce ubangiji ya cewa hadainahu najdai ubangiji ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ga wannan hanyar idan ya bi ta zai cutar da rayuwarsa a duniya zai cutar da rayuwarsa ta lahira ga wannan hanyar kuma in ya bi ita ce hanya da za ta kai shi ga ainihin tsira ita ce hanya za ta kai shi ga ramar ubangiji kaga wannan hidaya ce ta adiyan hidaya ce ta ruhi hidaya ce ta addini ta aqida to shi ne annabi ibrahim alayhi salam yake tabbatar musu ko yake kafa musu hujja akan wato uluhiyya ta ubangiji yake kafa musu hujja akan uluhiyya ta ubangiji da rububiyyarsa wato ta hanyar rububiyarsa idan ka yarda cewa ubangiji shi ya halitta sama shi ya halitta kasa shi ya yi dukkan wasu halittu da kake gani ba gumakan da kake bauta ko abin da ka rike ba Allah ba ka san ba waɗannan ne suka yi su ba Allah ne ya yi su ka yarda cewa kai din nan da abin da duk kake ci da sha da da rayuwar da kake gaba da anan ubangiji take kan ka yarda da tauhidul rububiyya kenan domin ka yarda da afalullah ayyukan ubangiji to in har ka yarda da cewa shi kadai yake yin waɗannan abubuwa dan menene zaka dau haƙƙin sa ka ba mu wanda baya iya yi dan menene zaka dau haƙƙin ubangiji ka ba mu wani abin da kai wata kila ma ka fi shi matsayi ka fi shi martaba ka fi shi daraja shine yake cewa in har kun yarda da da rububiyya ta ubangiji ya wajaba ku yadda da cewa abubuwan da kuke bautawa ba Allah bane kuma Allah shi kadai ya kamata a bautawa Allah zai khalaqani shi ya halice ni fa huwa yahdini shi ne yake shi yadda ni annabi ibrahim alaihi jinsi ne daga jinsin ɗan adam a nan bai ce wanda ya halicce ku yake shirya da ku ba yake ciyar da ku yake shayar da ku a sai ya jingina abin zuwa ga kansa saboda shi jinsi ne irin nasu idan har shi Allah ne ne yake masa wannan to su ma dole su yadda Allah ne yake masa wannan sai Allah zai ni fa huwa yahdi shi ne ya rike ni don haka shi ne zai shiryar da ni ya nuna min yadda rayuwa take yadda zan rayu a duniya da yadda zan bauta masa zai huwa ne wa yasqi wanda kuma shine wannan da yake ciyar da ni ya shayar da kaga anan sai ce zai huwa har da kara wata huwa da merul fas wanda yake kara ta'kidul jumla kara karfafa magana a can da yace zai bai ce huwa khalaqani ba sai yace zai khalaqani fa huwa yahdi sai nan kuma sai ce allazi huwa yut'imu domin abin da ya shafi halitta su a karan kansu da dukkan ma wani wanda yake rayuwa a doron kasa ya san cewa ba shi kansa ba saboda ka babu yadda za a yi jayayya akan wannan ce shi ne ya halicci ka babu yadda za ka yi tayayya kai ka halicci kanka ba kuma zai jayi a kan haka kwatsan ya samu ba An kulli ko min gairi shay an hum khaliqun an halicce su daga babu ne ma'ana haka kawai katsahan suka fa am hum khaliquna ko kuma su suka halicci kansu dan adam ya san duk ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya zama abin nan ya zama maujud a bisa me ya zama ya fito ne daga al-ma'dud al-mawjud la ya'ti bil ma'dud abu a ce gashi akwai shi ana ganin shi samamme ne kuma a ce asalinsa babu shi ta haife shi ya za a yi babu ta samar da akwai ba zai yiwu ba a kuma ba ku kuka yi kanku ba domin da za a yi mutum ya yi kansa ko wata halitta ta kera kanta dole ne kera ta kai dole ne tana da tana da wanda ya yi ta babu wata sana'a ma min sana'atin illa wa tadullu ala sani'iha wa ma min khalqin illa yadullu ala khaliqihi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wa kullu shay'in له آيات وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد na komai yana nuna cewa akwai Allah samuwarsu tana nuna ko wanda ya samar da su faruwarsu tana nuna ko wanda ya fara da su halittarsu tana nuna ko wanda ya halicce idan ka ga wani abu an yi shi to babu shakka a hankalce ka cewa akwai wanda ya wannan abu dar ka ga kyamarar nan ka san cewa kyamarar kanta ba akwai wanda ya zauna ya kera ta ya hada ta duk wani abu da za ka daga kai ka kalle shi ka duba ka sa ido ka gan shi lalle babu shakka akwai wanda ya samar da shi za ka wannan wani abu ne da kwakwalwa ba ta jidali a kanta, ba ta jayayya a kanta. da yadda kwakwalwa ta kai ga taɓarɓarewa? to ba za ta taɓa shi'uri cewa ita kanta ba ko kuma babu ce ta samar da akwai shi yasa kaga irin wannan ba buƙatar tauƙi ba buƙatar sai an ƙarfafa jumlar amma wajen ciyarwa da shayarwa da yana jin kamar fa ta kasa ce ta bashi in ya ci abinci shi ya samu wa kansa in ya ya samu abin sha shi ne ya samar wa kansa ai fita kasuwa yi ya yi kwadago ya yi saye da sayarwa ya samu abin da zai zai ci ya kawo gida amma ya man cewa tafiyarsa da neman abincinsa da zuwa rafi ko ya haƙa rijiya ya samu ruwa duk wannan sababi wannan motsin nashi ba shi ya samar da abincin ba motsinsa sabab ne bayan kafin wannan sabab ɗin akwai wani sabab kafin wannan sabab ɗin shi ma akwai wani gabaninsa kafin wannan akwai wani saboda haka shi wani bangare ne daga cikin asbab da ubangiji yake har haɗawa domin samar da wani abu domin dan adam kada ya zauna kawai ya buɗe baki ya ce abinci zai duro ya faɗa cikin cikinsa dole ya yi wani motsi a ba wa ɗan adam wannan tarbiyya wannan koyarwa ta ta ta fafutuka da faɗi tashi idan ka je ka je kasuwa ka yi tsaye da sayarwa ka sayo abincin ka gaba kai kai abincin ba ne sabo shi kai wanda ya ka kasuwa shi ba ba shi abincin ba idan gero ne masara dawa shinkafa babu shakka a da suka noma to su ma da suka jefa tsaron a cikin ƙasa su suka fito da tsaron kuma suka zama abin nan kaga su ma kawai jefa tsirran suka yi sannan kuma tsirran su suka rika su abin da sannan ubangiji ya fitar da wannan tsirran har ya zama abin da za su ci kaga ko me ya kafa da in ka ce a ai ƙasa da ruwa su suke haɗuwa ta haifar da abu to waye ƙasar waye ruwan kaga Allah ne ya ƙasar Allah ne ruwan saboda haka kaga dukkan wani sababi idan ka matsa gaba za ka samu ba shi ne layan saɗin bil ijad ba zai ainihin kaɗaita da samarwa ba dole akwai wani abu gabaninsa to ƙarshe ka kai zuwa ga musabbibul asbab wanda shi ne ubangiji maɗaukaki sai ka tiki sababin ƙarshe sai ya je kuma da ƙarshe dai ubangiji dai shi ne ya to saboda wannan da adam yana buƙatar dogon tunani ta iya yiwa ya ɗan ja ya ɗan firji sai ubangiji ya kawo tauhidi a nan والذي هو يطعمني ويسلم وإذا مرضت فهو يشفين إذا النائلة اللافعة فهو يشفين تشين إيك وارتدد كذوب الذي فيه لمخاطبة الله سبحانه وتعالى كابيتي خلقني يا يا يهلكني يدنقنا للترزوة تعالى يهديني يشري يدني ويكي شري يدني يدنقنا شريا زوا بالله yut'imuni yake ciyar da ni wa yaskini yake shayar da ni ya jingina abin zuwa zuwa ga Allah amma sai ce wa idza maritu idan nai rashin lafiya sai jingina rashin lafiya zuwa ga ga kanka ya ce wa idza amradani ba idan ya samu rashin lafiya duk da cewa rashin lafiya din asali daga ubangiji ne shi ke saukar da da cuta shi ke yayata to amma saboda ladabi ba za ka jingina wa ubangiji abin da yake sharri ba ka yake wa sharru laita ilaika kamar da yake zo a cikin addu'a wa sharru laita ilaika rashin lafiya a gani na dan adam takaitaccen gani na dan adam takaitaccen tunani na dan adam ba wani abu bane alkhairi duk da cewa a cikin ayyukan ubangiji babu tsantsar sharri mun sha faɗa a cikin ayyukan ubangiji ba a samun abin da yake sharri ne tsantsa duk aikin ubangiji akwai hikima a ƙarƙashin ta a ƙarƙashin wannan aiki to amma tun da dan adam wani lokaci zai rika jin cewa shi ba haka ya so ba to kaga ba zai jingina shi kai tsaye kuma abin da shi baya so ba ya jingina shi ga Allah sai ta annabi Ibrahim alayhi salam anan take wa idza marit sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kansa bai jingina wa ubangiji ba amma warakar sai ya jingina ta zuwa zuwa ga ubangiji yace fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyin shine wanda yake rai na lokacin da mutuwa ta zo kuma shine wanda yake raya kaga anan annabi Ibrahim alaihi salam ya musu hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya ta Allah da ayyukansa ka yadda cewa ayyuka gaba daya ayyuka gaba daya waɗanda a ubangiji ya kadaita da aiwatar da su nashi ba za ka jingina ma wani ba samarwa rakarwa ba da lafiya tsora cuta ba da arziki sanya talauci samun sanya ɗaukaka ko kaskantarwa dukkan waɗannan ayyuka ne na ba za ka jingina wani aiki zuwa ga wani mahaluki wannan shi ne tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya galibi kowa da kowa yana yarda da wannan inda ake jayayya da firjiya da gumurzu shine tauhidul uluhiyya wajen a yadda cewa to shi kadai ne waɗannan ayyukan ya kamata a bauta ba duk abin da zai zama dangin bauta ne yana cikin ibada to bai kamata a karkatar da shi zuwa ga wani maluki ba Allah to a nan ne ake gumurzu nan ne ake rigima nan ne ake faɗi shi wato za ka samu <clears throat> annabawa duk akan wannan ne suka rika rigima aja alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu ya ce abu da ɗaya za a bautawa duk waɗannan gumakan da muka sassaka duk gaba ɗaya mu tattara mu watsar ba za mu bauta musu ba sai Allah ɗaya tak Allah abin nashi da mamaki to nan ne aka rika samun rigingimu da fitintunu da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummomin su amma a ɓangaren tauri da rububiyya babu mai ja wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah da za ka tuntube su ka tambaye su waya halitta sama waya halitta kasa za su ce Allah ne su ma sun san ba goma kansu ne suka halitta kasa ba ko sama ba goma kansu ne suka halicce su ba Allah ne ya yi wannan amma dai sun yadda za su bauta ma wani Allah ko ma na abu da hum illa muna idan ila ne zulfa ba ma bauta musu face don su matsar da mu kusa da Allah ma'ana sun fi mu kusa da Allah ba ka mu muna nesa da Allah idan muka kama kafa su to sai su yi mana isu zuwa ga Allah ko kuma bukatun mu su dauke su kai wa Allah mu ba mu isa ba tare da cewa Allah ba haka yake ba Allah ba azalimin sarki bane ba azalimin shugaba bane da zai koya kanta sai an maka isu sai wani ya ja abin nan kallinka ya shiga da kai ko kuma a'a sai ka karanta masa bukatunka shi kuma ya je can ya faɗa a ubangiji ba haka yake ba wa idan ta'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين haka ubangiji kusa yake idan bayina suka tambaye ka game da ce ni kusa nake haka ubangiji kusa yake da wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil walid mun fi kusa zuwa gare shi sama da abin da jijiyar wuyarsa haka ubangiji a kusa yake baya buƙatar wani ya zama wato abin da wasiƙa tsakaninsa da ubangijinsa wasiƙa da take tsakaninmu da ubangijinsa ita ce wasiƙa tulbalat wasiƙa ta isar da tako ita ce kawai ke tsakaninmu da ubangijinmu ubangiji ya aiko da manzanni da abin da yake so a wajenmu na mu yi ko mu bari ta hannun manzanni su kuma su isa wanda ita ce wasaɗar kawai da suke tsakanin alkhalqi wal khalq alkhalqi wal haqq amma banda ita babu kuma wata wasiɗa in za ka yi bauta babu maganar sai ka sa wani tsakaninka da Allah za ka yi sallah ubangiji za ka fuskanta inni su waje lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al Allah za ka halarto a zuciyarka ka sani cewa kana ganawa ne da shi duk sanda aka ce kana ganawa da wani ma'ana kusa yake da kai ba ka ganawa da wanda yake nesa da kai wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid da inda bawa yayi sujjada to a lokacin yafi kusa ma da ubangijinsa wasjud wa qatarib da Allah ya faɗa wasjud wa qatarib ka yi sujjada ka kara kusantar ubangijinka shi yasa ake aka fi son ayi addu'a a cikin sujjada saboda lokacin ka fi kusa da ubangijin ka sama da kowane lokaci shi saboda ka idan kun yi sujjada an na sujud فألقوا فيه بالدعاء فقبل أن يستجاب لكم سجدا كناتي وزن الدعاء كروكي الله أشكي domin ya dace a irin wannan lokaci ubangiji ya samu amma duk ibadar da za a ce in ka zo yin ta za ka halarto da sunan shehi ko ka halarto da motan shehi to kaga wannan ba Allah ake bauta ba shege ake bauta muna karantawa a ce idan an zo an zo zikiri ko an zo wazifa ka rika halarto da shi a zuciyarka ka rika halarto da surar da a kwakwalwarka kaga tun daga nan shi ya sanya maka wannan tsarin ne don ka bauta masa ba ka bauta wa Allah babu wanda zai zo sallah a ce ka rika halarto da hoton manzon Allah a zuciyarka akwai wanda ya taɓa karanta wannan a cikin wani littafi na musulunci ce bawa idan zai yi sallah ya rika halarto da hoton ko da surar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa babu wannan to kaga ashe dukkan wani wanda zai ci ga wata ibada ka je ka yi amma in kana yi ka rika da surar to kai daga jin wannan kasan cewa shi kansa yake so ka bauta masa ba Allah za ka bauta wa ciki ba فاك توحيد الربوبية هقول لي هنا تنتكب توحيد الألوهية توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يتلزم توحيد الألوهية ولا تشي كائدة توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية بس سند كي توحيد الألوهية توحيد الألوهية أنا قيشد توحيد الربوبية ما وانا زي كأيت Allah دبوتا bauta ya tsantsanta bautarsa ga Allah face ya yi imani cewa Allah ne ayyukan Allah din nashi zaka duk inda ka samu mai tauhidul uluhiyya to tauhidin ta ya kunshi tauhidul rububiyya shi kuma tauhidul rububiyya ya talzimu yana lizinta wa mai shi yana wajen wa mai wannan tauhidi ya zama ya rike tauhidul uluhiyya ba a cewa tauhidul rububiyya ya tazammanu sai ka ce ya talzimu dilala guda biyu ce akwai dilalat tadammun akwai dilalat al-ilzam توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام وتوحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بدلالة التضمن بيان akan waɗannan kalmomi zai yi wahalar fahimta a cikin وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه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 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كيية adawa da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai imani da Allah shi kadai shi zai samar da soyayya da muwalati da taimakekeniyar juna tsakaninmu da ku matukar ba za ku yi imani da Allah shi kadai ba ku tsantsanta shi da bauta babu shakka mu ba ku ba masoyan mu bane mu kuma ba masoyan ku bane wannan shi ne tsantsar tauhidi na uluhiyya shi ne kuma tsantsan ikhlasi kuma akan sani akan sani ake gina soyayyar Allah duk ibn yana mana magana ne akan soyayya kada a manta gabar maganar sa akan soyayya yana so ya fito maka ya fadada maka sinadarin san Allah in dai kace kana san Allah to tilas sai a same ka kana da tauhidur rububiyya kadan ba haka ba kana da tauhidul uluhiyya afwan kadan ba haka ba to san da kake da awar kana da shi ga Allah ko sallar take da awar kana da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba so ne na gaskiya ba so ne na ƙarya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ar-rahman ar-rahim wannan yace wani ne ya taba sakin matarsa sau biyu sai wata rana mahaifiyarta mahaifiyarta ta sa ni eh, to abinda dai na fahimta daga tambayar wani ne wanda yake ya taba sakin matarsa sau biyu to wata rana baya nan sai rikici ya kaure tsakanin matarsa da mahaifiyarsa bayan ya dawo mahaifinsa sai ya gaya masa abin da ya faru a gidansa lokacin da baya nan matarsa ta yi fada da mahaifiyarsa amma ya roƙi ɗan nasa da cewa kada ya saki matar ita kuma mahaifiyarsa sai ta nace akan cewa lalle sai ya saki wannan mata saboda aka yi ta rikici aka yi ta rikici tana ta yi masa addu'o'i miyagu idan har bai saki wannan mata ba ganin haka shi kuma sai ya saki wannan matar to da aka zo ga alkali sai alkali ya yi magana guda biyu ta farko yake cewa wannan saki bai yiwu ba saboda babu niyya tilasta masa a kai sannan kuma ta biyu sai ya ce lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya taɓa sakin matarsa to anan sai suka ce aka ce ta komo to menene menene mafita anan idan har ya take ta to sa sako babu magana tilastawa anan ba wannan ne yake kira ikra ba wani lokaci mutane suna fahimtar tilastawa ba daidai ba tilastawa a ɗauki misali makami a rike ko ka yi ko a raba ka da ranka wannan shi ake kira tilastawa amma abinda kana da zafin ka yi kana da zafin ka kuma dan ba ka yi ba abinda zai faru gare ka na ka ki wannan ba tilastawa ba ne tun da har ya sai ya kake ta to ta saku ko da kuwa ba da niyya ba wato ba yana so ba akwai bambanci tsakanin yi abu ba ka so da kuma tilastawa a nan baya so ya sake ta yana son matarsa amma kuma mahaifiyarsa ta naci ta matsa ta yi masa kurare da barazana za ta tsire masa albarka ya sake ta kaga nan ya sake ta akan baya so sakin ya yiwu duk da baya so ma ya yiwu tun nawa ne matsala ta kan jaya saki matarsa duk da yana son ta ba kuma ya san amma kuma dole yi saboda wasu dalilai haka wannan sakin ba a cewa ba da ba da niyya a ai abin da ake nufi niyya dukkan abin da za ka yi shi kana cikin hayyacinka da hankalinka kuma da zaɓinka ma'ana ba wani makami ko wani abu ba kuma bacci kake ba ba kuma ka rasa hankalinka bane to wannan abin da niyya ka yi shi to haka ba a cewa ba niyya uwarsa za ta iya tilasta masa sayan yansa kima tana da wannan haƙƙin ta yadda da zai ya bi umarninta za a ce ya saba wa Allah domin ya ki bin umarnin babarsa da ta ce ya saki matarsa Kistar da aka da ya bayar a nan kistar Umar ibn Khattab da ɗansa Abdullahi yayin da Umar ya umarci ɗansa da ya saki matarsa ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama gashi abinda ubansa yake so ya yi shi kuma yana son matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce طلقها وأطع أباك كسكيتا كببابنك wasu na iya yin hujja da wannan akan cewa duk sanda mahaifi ko mahaifiya ta ce lalle lalle sai ka saki matarka a kowane hali dole ka saki ta abu shakka wannan hujja ba za ta miƙe ba ba zai yiwu ka yi irin wannan hujja ba ka lizumta wa dukkan wani wanda iyayen za su saki matarsa cewa wajibi ne ya sake ta in ba haka ba ya saba wa Allah wannan ba ta zama hujja ba na farko idan ka duba ubangiji ya hana zalunci kuma bai ba wa kowa hurumin ya yi zalunci ba ko da kuwa uba ne ko da uwa ce mutumin da yake tare da matarsa shekara da shekaru sun yi shekara ashirin sun yi 'ya'ya sun gina abin da zurriya sun gina al'umma suna rayuwa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara musulmi da musulma ƴar uwarsa su rayu a matsayin matan abin abin da matsayin mata da miji mata ce mai kiyaye addini mai kula da sallah mai kula da tarbiyya kawai saboda wata rigima ko wata rashin fahimta ta hada ta da mahaifinsa ko mahaifiyarta sai mahaifinsa ce kawai ka sake ta dukkan wannan shekarun da kuka yi kuna ya wannan gida duk ta ce a rushe shi abu shakka wannan zalunci ne uwa ko uba ba su da hurumin wannan ba su da wannan hurumin na su ce a rusa wannan gidan ubangiji ya san ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu babu kuma wanda zai ce wannan adalci ne ba da da akwai wanda zai ce uwa ko uba ce ɗansu ya rusa gidansa ya jefa ‘ya'yansa cikin wani hali na galari na rashin uwa na rashin wacce za ta kula da su a ce wannan adalci ne babu shakka ba za ka iya sa shi cikin kwandon adalci ba sai da ka sa cikin kwandon zalunci don abin da ba zai shiga adalci ba to zalunci domin zalunci dan abin nan kishiyar adalci shine zalunci naqidani ne la yattabi'ani wa la yattabi'ani in babu zalunci to akwai adalci in babu adalci to akwai zalunci wannan baka isa ka kira shi adalci ba sai ka kira shi zalunci in ka zalunci ne to ubangiji ya haramta maka haka duk abin da uwa da uba za su yi umarni da shi wanda ya saba wa shari'a to ba su da wannan hurumin la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inna ma'ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake ma'rufi abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi babu wanda zai ce umarnin uwa a irin wannan yanayi ko uba a irin wannan yanayi ma'rufi ne don haka dole ya masa da'a in ko ba ma'rufi bane to babu da'a sai a cikin ma'rufi abu na biyu kissar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wa sallallahu wata al'umma fa rasulullah a ce a cikin ta rahimahullah akwai muhaddasu wa kadhalika man wal hadd alladhi ya'lam da ake zanta hawa da su a musu ilhaka yuri ama yake fa in ya yakun fi qalbihi an hadd ummati fa kama kana ta'ala falamma za in akwai a cikin rubahu wallahi al'umma ta ka umar ne ba ta kai ne farko kawai ta'ala fi qulubihim mar wanda yana ka Allahu marra ala tabbatar da cewa ta'ala ba umar din shi ne kamu billahi jada kuma ya rasul ayatu sun ta kula nuna haka فعند الله لو كنت أتكاملكم أنها ما أتارى بدل منون أتكامل إبتهم إبتة da مكلب وإبتهم يكن بدل كما لم يؤمنوا لو كنت wanda bai nemi shawarar galibi a mahon umar ya nemi shawarar abu har su kama na bakar akan sai da abokan aiwar ya ce ɗan uwan mu a bada da ya a'a yana ga waɗannan abokan gabanmu ne sun cutar da mu don haka a haɗa kowa da ɗan sai kashe shi kawai annabi saboda tausayinsa sai ya fi karkata zuwa ga ra'ayin abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ga shi sai na umar ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi da abubakar suna kuka ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mun nima in taya ku sai ai mun kusa mu halaka mun kusa mu halaka da muka kibin ra'ayinka وبجد يا سوكد آية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب العزيز وبجد يا سوكد وأن القرقبي لجم كل نميس إن عمر شيني إيكي شيوى النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مسلم ya maza Allah me zai hana gurin da Ibrahim din nan ya tsaya makamu Ibrahim ka rike shi gurin sallah ubangiji ya saukar da aya wata su min maqam Ibrahim musalla law ihtajabta ya rasulullahi nisa'a lokacin da sauda ta cikin dare tana da san ba za a gane ta ba cikin duhu sai na Umar yace mun gane mun gane ki da ki ya kuma ce rasulullahi ka sa wa eh, matanka hijabi a lokacin ubangiji ya ya saukar da ayar hijabi to ya irin wannan sai na umar yana da su da yawa sai na umar rajul ne mulham akwai wani uba da za ka yi kiyasin su da sai na umar ta ce shi ma mulham saboda haka ya hango wani abu karshe dan dan dan dan ne ma ya san wani abu ta ta yi uban ma dan gargajiya ne bai san komai ba ta yi uwar ma kawai haka dai ga sanan dai makotara ba ta san komai ba to kaga ai ba ka kiyasin waɗannan da sayyidina Umar ka ce abinda sayyidina Umar yayi hango su ma shi ba su ma suna da wannan hangen ka ce saboda haka tunda an ce abu sayyidina Umar a saki mata su ma a bi su a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya gaya masa wannan balliqha wa fi abaka saboda babansa anan ba kowane irin uba bane sayyidina Umar ba zalunci zai ba har kawai kawai ya tsani matar dansa sai kawai a take ta sai da wani abin da ya hango saboda haka uwa ko uba ba su da hurumi na su wa mutum gidansa haka kawai saboda wani sabani a lokacin da suke ɓaɓa cewa sai an saki matan idan har ya tabbata matan nan ba ba ta yi abin da ya cancanci ai masa wannan hukubar ba wala Allah ma ko a cikin kissar ma ita ce da gaskiya kowace ba ta da gaskiya to babu abin da zai samu dan dan dan bai wa dan bai mata biyayya a nan ma kaga ai baban sa yiwa biyayya idan har za a yi kiyasi to a ce a ce baban sa ne Umar din mana saboda haka mu baban sa yake cikin ta to amma tun da har ya take to fa ta saku babu wani alƙali kuma da zai wata wata dabara kuma tunda kuma saki na uku ne kaga a ta take hazaujan ghayra to kaga wannan ta ja masa ta ja masa fafafiya wallahi wanda yake na kasance ni ɗalibi ne a makarantar a level yake muna rubuta jarabawar semista sai wasu daga cikin ɗalibai suna biyan malamai kuɗi domin a gyara wasu jarabawa jarabawar da basu ci ba to malam ya halatta nima in ba da cin hanci har na kuɗi ka gani fa ya ce cin hanci kuma ya ce ya halatta ka duba ya za a haɗa waɗannan kalmomi cin hanci kuma ka ce ya halatta na farko kaga cin hanci ne na biyu kuma ba ma bisa ka ba bisa abin da ba gaskiya ba da yau a ce ka ne ba zai fito ba saboda zalunci an danne ma haƙƙinka a ce ba za a baka ba sai ka ɓantara wani abu ya zan tilar ka bayar domin karɓo karɓo ka a nan ba a cewa ka ba da cin hanci da ka kayan haram a'a a nan an kwaci kuɗinka ne domin ka kwato ka da kadararka kamar yadda ake yi a ce kayan ka ne ga shi siyo kana da haƙƙin ka so kaya Allah bai halatta kasuwanci amma kuma za a ce sai ka biya wasu kuɗaɗe in kana son kayan ka fita wannan kuɗaɗe ba ba haƙƙin su bane su karɓe su amma tun da kayan nan naka kai a gurin ka sun fi kuɗin daraja ba za ka salwantar da kayan naka kuma za ka fasa kasuwancin ba a nan kaga kwatar kuɗinka aka yi an kwaci kuɗinka ne an mayar maka kuma da abin da yake naka haka wannan ba a cewa haramun ne ya halatta ka bayar domin ka samu haƙƙinka amma na ba haƙƙinka za ka nema ba ka samu ba bal ma a nan barna za a yi algush algush ne annabi sallallahu alaihi wasallam man kare ta min wanda duk zai bada kuɗi a ce ya ci jaraba alhalin bai ci ba a ce ya iya alhalin bai iya ba a ce ya cancanta alhalin bai cancanta ba to wannan al'umma musulmi yake yake yake damfara wannan damfara ce musulunci ba zai amince da wannan ba zai yarda da wannan ba kuma rusa al'umma ne domin wannan damfarar ba wai kawai iya makaranta kaiwa ba duk al'umma kaiwa ka je an rubuta maka kwali cewa ka iya an zo an ɗauke ka an baka wani aikin da yake amana ce ta musulmi an danka da an alhalin baka iya ka yi ta karɓar kuɗi akan haka kuma ka lalata musulmi amana da suka danka maka ya ayyuhal ladina amanu la takunu allaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun la takunu allaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku ci Allah da manzansa ku ha'inci amanar da aka da aka ba wanda duk za a bashi amana ya yi ha'inci babu shakka wannan ya ha'inci Allah da manzansa wanda duk zai karɓi kuɗi ya ce ɗalibi ya ci jaraba alhalin bai ci ba ya ha'inci Allah da manzansa ya ha'inci mumini ya damfari al'ummar musulmi manzo sallallahu alaihi duk wanda ya damfare mu ba mu ba shi man ghashana falaita minna baya tare da mu ba ma tare da shi ba mu ba shi mun raba gari haka ba ba daidai bane kuma wasu gani suke yi a ce ɗalibai ko a ce musulmi misali ko ɗan arewa sun ci jarabawa sosai ko da ta hanyar damfara ce ta hanyar wani gari yake wani wani abin kirki sai ka ji ana cewa yanzu kaga muna da jama'a muna da manyan mutane a sama amma ba za su taimaka wa ɗaliban su samu nasara a jaraba sai ka ga an zo jaraba wai wani shi shi wai shi fi sabilillahi yana taimakawa fi sabilillahi saboda ka sai ita ƙara wa ƴaƴan musulmi maki yana jin kamar jihadi yake bai san rusa al'ummar yake yi ba domin anan kana ta fitowa da al'umma wasu rufa-rufan ɗalibai maimakon a tashi a zaburar da ɗaliban a zaburar da al'umma kan cewa a gina ilimi mai inganci al'umma ta zama ta ginu sai kuma a rika bin wata hanyar da za a ƙara rushe al'umma domin wato sa matsala a ƙarƙashin kafin ko ƙarƙashin garduma ba maganin ta bane ka fito da ita ka magance ta shine shine abin da ya kamata saboda ka yayin da za mu san ma muna da matsala a ce ma an yi jaraba duk yan arewa sun faɗi ba wanda ko guda ɗaya da ya wannan mu san cewa haka na faruwa shi zai sa mu tashi mu ga cewa ƴaƴanmu sun ilimi na kwarai amma a rika rufa rufa ana cewa sun ci sun ci sun ci alhalin ba suke komai ba ka da za su taso su waɗannan ba za su karantar da su ka gaya mai za su koya musu kana su ba su iya fatar shi ila yau wanda bai da abu ya zai baka saboda ta kaga kana rushe al-ajyalin nashi'a tsare ku masu tasowa su kake rusawa kana ga kamar ka taimaki waɗannan baka taimake su ba ka samar wa da al'ummar ka kwararru gwaraza waɗanda suka san abin da suke wanda ko ina ka je za ka yi alfahari da su wannan shine abin da ake nema shine abin da muka rasa amma a rika cewa wai a dinga tura ɗaliban mu suna cin jarabawa wannan ba taimaka mana ake yi ba gara a ce sun faɗi don mu fahimci cewa muna da matsala domin gane kana da matsala shi zai taimaka ka gyara har kullum idan baka gano kana da matsala ba ba za ka yi tunanin gyara ba mai cuta in ka gyara da cuta a cikinsa ba zai tunanin neman maganinsa ba to mu gane cewa muna da matsala wannan ta sa mu tashi mu yi aiki tukuru mu gyara makarantu mu fitar da da budget a jihohinmu na ilimi mai tsoki gwamnoninmu su ba wa ilimi muhimmanci a tsaya a gyara makarantu a samar da kayan kayan karatu a biya ma wasu su je waje su yi karatu inda duk ya kamata wannan shine raya al'umma din ba a rika ba da kuɗi ana cin jarabawa ba alhalin mutum bai san abin da yake saboda wannan da shi da ya bayar da wanda ya karba duk haram suka ci to shi kuma wanda yace ina da mata sai na kama ta da laya na yi mata nasiha amma kuma daga baya dai yace sai ya sake samun ta da wasu takardu na bokaye dauke da sunanta da sunan abokiyar zamanta wato kishiyarta yace a halin yanzu ma ta ta yi sihiri ta raba ni da da ita matar wato kishiyarta kuma tana nan tana neman raba ni da mahaifiyata wai tambaya yake me zai yi wannan ban sani ba wannan kula ga ya kamata a ce masa me zai yi kai ma da abdullahi duk ba tambayoyi ne ta irin wannan ka zauna da ita ta raba ka da mahaifiyarka ta raba ka da ranka ma yana da wata mata da yaya kuma ina da ina wadata su bakin gwargwado da abin da nake da nake da hali a kansa na dangane da abinci da kayan marmari yace to amma malam na kan gamu da wani abu da nake so a waje sai in saya in ci kadai ban kawo musu ba sai abokina ya rika ce mun ina yin zalunci to malam Allah zai kama ni akan haka ka yadda zalunci kake domin ya kamata shi abokin naka ya baka hujjar da ta nuna zalunci kake zalunci shine ka bar su ba abinci ka bar matarka da wanda ciyar da shi ya ba kanka ba abinci kai kuma ka je ka yi ta cika cikin ka in ka dawo gida ka ba su hakuri kai ka ci a waje kuma ka zo ka ba su hakuri yau ba a samu ba wannan shine zalunci amma in dai har ka ba su sunci ko da ko za ci wanda ya kula da daɗi ba zalunci bane ba sharaɗi ba ne sai ka ci yadda matar ka duk kalar abin da ka ci abin da aka ci in ka ci ka ci yadda ita ba wai in abin da ka ci wannan irin su shi za ka bata ba ba sharaɗi ba ne ko a matan naka ba sharaɗi ba ne abin da wancan gidan ya ci wannan gidan shi zai ci in ka iya yin daidai ka daidaita su ba wani abu ne amma in wancan ki ci mace ta saba cin daɗi wannan kuma komai ya zo tana tana yadda da shi dan haka ba wancan yar masu hali gwargwadon abin da ta saba ci ita ba ta saba cin garau garau ba kaga ita kuma wancan daman garau garau ɗin ta so tana ci to inda ka ba mu wannan koda ka matsu amma dai tunda ka tunda ka jajigo ta kaga dole ka hakura da abin da ka jajigo wa man yakfuru hasna yasbir ala al-fazl tunda har ka nemo ta sai hakuri da ungo ungo to ba ba za a ce maka wai a yi zalunci ba yaya waccan ka kai mata buhun masara waccan kai mata buhun shinkafa a'a ba zalunci ba inda a ce ka hana wannan abin da ya kamata ka ba mu wannan shi ne zalunci ko gida misali a ce gidan wancan yana da kyau gidan wannan kuma bai kai na wancan kyau ba amma kuma shi ma dai gida ne dan adam zai rayu ba tare da ya cutu ba ba wai kwanan ya fashe yana zuba ba ko kuma duk da ya farfashe sai rabi ya yana na ta a ta kaje kai kuma a gida wanda yake dan adam zai rayu ba tare da mutuwa ba waccan kuma gidanta ya fi kyau to ba a ka kayi zalunci saboda na wancan ya fi na wannan kyau in haka ne to babu wanda ba zai zalunci ba wanda zai fita daga zalunci ba dan ko a gida ɗaya ne dole sai ka samu ko dai ɗakin wata ya fi faɗi ko ɗakin wata ya fi kyau ko ɗakin dole ne ka sai an samu ko a samu gurin da aka gina ɗakin ya fi dacewa akan wancan wancan ya ɗan shiga lungu wanda ya fi fitowa kaga an ce duk anan sai an yi daidai kaga babu wanda zai zan yayi abin nan an tashi a kamfa a ce sai kayi sai je wa daida to wata kasuwa ce jijibe biya wata kuma yan ya ce wannan a tabbata za ka yi ma wannan sai an yi ciko wannan kuma ba ba bukatar ciko ga lokacin da ka sayi na wannan kaga ya fi tsada sai ka sayi firmi biyu wannan kuma firmi ɗaya ma isa kaga anan ba a cewa ko abincin da za su ci wannan tana ci da yawa wannan kuma ɗan kaɗan take ci sai a ce sai sai a kiyasta me wannan ta ci abin da ya karu ka ba ma wannan kuɗin saura ka duk anan ba shi ne abin da ake nufi da adalci shi ne ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta gurin zama ka kula da lafiyarsa da ƴaƴansa da kuma iliminsa wannan shine abin da ake nufi da adalci idan ka yi haka ko da za a samu fifiko tsakanin wannan da wannan babu komai ballantana kuma kai tsakanin ka da su dama san mai gida ko koma ma yaushe ko abincin ne aka kawo san mai gida ya fi ya fi girma Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in